والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن القيم الجوزي رحمه الله فصل قال رحمه الله والحياء من الحياة هل ينزو أشكين وانا لتافنا مدارج السالكين na malam ibn al-qayyim wanda yana magana a wannan babi da ya shafi ma'ana kunya ma da ya kawo mana asalin ma'anar kalma ta kunya a wannan fasali ya ce an tsakuro ma'anarta ne daga rayuwa walhaya'u asali alhaya'u ne ce min alhayati ma'ana an samo ta ne daga alhayati shine rayuwa wa minhu alhaya lil matsari ana kiran ruwan sama alhaya saboda yana raya ƙasa ma'ana kunya tana raya mutum qala lakin huwa maksur wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil yace gurgurdan yanda rayuwar zuciyar bawa take idan ta sama zuciya ce wacce take rayayya to wannan shi yake ma'ana ƙarfafa ɗabi'a ta kunya a wannan zuciya din wa qillatul haya'i ƙarancin kunya kuwa malam ya ce ne mautin kalbi wa rohi idan zuciya ta mutu rai ya zama batacce to sai ya zama wannan zuciya ba ta da kunya ko tana da ƙarancin kunya ya ce fa kullama kanal kalbu ahya kanal haya'u atam duk lokacin da zuciya ta zama rayayya ce to kunya a cikinta za ta fi cika قال junaidu رحمه الله ɗaya daga cikin magabata aljunaid yana cewa alhaya'u ru'yatul ala yace ita kunya kaman abin da take nufi shine mutum ya ringa kallon ni'imomin da Allah ya masa wa ru'yatut taksir haka dan ya dinga ganin shi kuma gazawan shi wajen godiyar wannan ni'ima ta Allah fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma alhaya wannan abubuwa guda biyu su suke haifar da kunya mana ga ni'imomi kana kallonsa gashi kuma kana ganin cewa kai ka gaza wa Allah akan wannan ni'imomi to wannan shi yake haifar da alhaya'u yace wa haqiqatuhu amma an duba haqiqanin wato kunya yace kulukun wata ɗabi'a ce wacce ya ba'aku ala tarkin qaba'i wanda take wato zaburar da mutum akan barin munanan abubuwa wannan shine hakikanin kunya duk abin da zai ma'ana kwabe ka daga aikata munanan abubuwa wa yamna'u min at-tafriq fi haqqi sahibil haqqi sannan yana hana yin sakaci a cikin haƙƙin ma'abocin haƙƙi ma'ana za kana jin nauyin ka yi sakaci a haƙƙinsa wa min kalami ba'd hukama wasu masu hikima kuma suka ce ah, ahyul haya bi mujalasati man yastahya minhu ma'ana ku raya kunyarku ta hanyar zamantakewa da wanda ake jin kunyarsa wa imaratul kalbi kuma ku raya zuciyarku bil haibati wal haya ko kuma zuciya tana rayuwa ne idan akwai kwarjini a cikinta idan kuma akwai kunya tare da ita sai ta zama zuciya wacce take rayayya Allah ya ce fa idza zahaba min al idan kwarjini ya bar zuciya haka nan idan kunya ta bar zuciya qala lam yabqa fihi khayr ba wani alkhairin da zai rage a wannan zuciya wa qala zunnun alhaya'u wujudul haibati fil qalbi ma'a wahshati ma sabaqa minka ila rabbika wannan shi ma malami yake cewa ita kunya shine samun wani kwarjini a cikin zuciya tare da samun matsatsi na wato abin da bawa ya aikata na kuskure ga Allah maɗaukakin sarki wal hubbu yuntiqu wal haya'u yuskitu shi kauna ma'ana furta shi ake amma kunya ba a furta ta wal khawfu yuqliqu shi kuma tsoro yana jefa mutum cikin damuwa wa qala sari innal haya'a wal unsu yatruqani al qalbi wannan kuma yace da kunya da ɗebe kewa dukkansu suna ƙwanƙwasa zuciya ma'ana suna ƙoƙarin shiga zuciyar bawa fa'in waje da fihi zuhu da walwara a wa illa rahila duk zuciyar da ma'ana kunya da ɗebe kewa suka samu akwai tsoron Allah akwai gudun duniya akwai tsantseni a cikinta sai su zauna idan babu kuma sai su kau daga wannan zuciyar wafi asalin ilahi cikin wani asar da aka samu wanda aka rawaito daga Allah maɗaukakin sarki yana cewa ibna adam Allah ce ya kai ɗan adam innaka mastahyaita minni an to innaka mastahyaita minni nasu uyubat idan matukar kaji ji kunyata to zan sa mutane su ɗauke su daga kurakuranka ba za su dinga ganin wannan kurakuran ba wa unsitu tubiƙa al-ardi dhunubaka haka nan zunubanka ma'ana zan kawar da su a doron ƙasa wa mahautu min ummil kitabi zallatika sannan kuma zan kankare kurakuranka daga cikin littafin nan da yake rubuce wa illa idan kuwa baka ji kunyar Allah ba Allah ya ce na kashtukan hisaba yawmal qiyama sai na ma bincike wato ranar tashin alkiyama a wani asar din shi ma ya zo cewa auhallahu azza wa jalla ila isa alaihi salam Allah ya yi wahayi ga annabi isa amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce ib nafsaka ka yi ma zuciyarka wa'adi, ma'ana ka faɗi zuciyarka fa'ini ta'abat idan wannan zuciyar ta mata wa'azi ta wa'azu to wannan akwai alamar tsoron Allah wa illa idan kuwa ka gaba ta wa'azu ba yace ce fastahi minni ka ji kunya ta an ta'idan nasa karka tsaya cikin mutane kana musu wa'azi tunda ma'ana baka iya hana zuciyarta ba da haka duk waɗannan abubuwa abinda suke nunawa cewa ita kunya shine ma'ana nisantar da Allah ne kuma da abin da yake zai zubar da girman bawa a wajen Allah maɗaukacin sarki wa qala ibn iyad khamsun min alamati shaqawa fudayl ibn iyad yace abubuwa guda biyar idan aka same su a bawa ma'ana a halayensa to waɗannan alama ne na cewa wannan bawan ya tabe Allah ya tsare mu farko yace al-qaswatu fil qalbi ya zama bawa ne mai kaushin hali mai ƙeƙasasshiyar zuciya ce to wannan alama ce ta taɗewa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya siffanta banu Isra'ila sun maƙasar ƙulubuhun min ba'adi zari ta zuciyarsa a bushe take ba sa jin kunyar komai ba sa jin tsoron Allah ce to wannan alama ce ta taɗewa wa jumudul ain kuma idan shi ya zama ido ne wanda yake kafaffe mana ido da bai ganin kowa da daraja ko kuma baya ma'ana zubar da hawaye don tsoron Allah wannan alama ce ta tabewa wa qillatul haya'i yace da karancin kunya wa rabbatu fid dunya da san duniya kwadayin duniya wa qulul amali da dogon buri ce to duk wanda waɗannan abubuwa biyar din ma'ana waɗannan alamu suka bayyana a tattara da shi to alama ce ta taɗewa Allah ya tsare mu wa fi ilahi wani asar din an sake wato rawaito shi Allah yana cewa ma an safa ni abdi bawa na bai min adalci ba inji Allah maɗaukakin sarki Ya yad'uni shi yana roƙo na fa astahyi an aruddahu ni kuma ina jin kunyar in hana shi abin da yake roƙo na wa ya'sini amma yana saba min wala ya yastahi minni bai jin kunyata mana bawa yana saba ma Allah bai jin kunyar saban Allah amma kuma bai so ya daga hannunsa Allah kuma ya hana shi wa ma'anahu mana yace ma'anar wannan zance anna man galaba alaihi khuluqul haya min Allah hatta fi hali ta'ati cewa duk wanda dabi'a ta kunya ta mamaye zuciyarsa tarin jaye shi har lokacin biyayya ga Allah fa qalbuhu baina ya yadayhi ifraqa mustahin khajil to zuciyar shi fa ma'ana tana mai faduwa a gaban Allah madaukakin sarki yana mai jin kunyar Allah fa innahu idza waqa'a dhanban istahya Allah azza wa in nazari domin kuwa idan ya aikata wani zunubi zai rika jin kunya cewa Allah na ganinsa. kuma wannan ma'anar haka ne annaba adam alaihi salam lokacin da ya aikata wannan laifin ko da ya wannan ya ci wannan itaciyar ya koma yana buya a bayan itatuwan aljanna ce yana jin kunyar Allah mana Allah da ya mishi karama ya girmama shi ya sanya shi a gidan rahamarsa kuma ya ce kar ya aikata abu kaza ya aikata sai kuma yana jin kunyar Allah Allah madaukakin zarge ce ya adam ba za ka iya buya daga gare ni ba wanda inda ya shiga Allah na ganin sa amma ya ji kunyar Allah madaukakin sarki na abin da ya aikata ara to yana jin kunyar Allah madaukakin sarki fi tilkal hali ni karamatihi alaihi saboda girmama da Allah ya masa haka duk wanda zai aikata laifi yana jin kunyar Allah to wannan ma'ana akwai alamun imani tare da shi ko kuma wannan kunyar ta hana shi aikata laifi saboda jin tsoron kar Allah ya gansa fa yastahi an yara min waliyihi wa man yakrumu alaihi ma yashinuhu indahu dan haka yana jin kunyar kada ya ga wanda yake majibincin sa ne kuma mai girmama shi ya ga abin da zai zubar da shi a gabansa wa fi shahidi shahidun lidhalika yace fa inna rajula in za a duba misali haka ne domin mutum idza qala ala akhassin nasi bihi wa habbihim ilayhi wa aqrabihim minhu min sahibin aw waladin aw man yuhibbuhu wa huwa cewa idan da mutum zai ma'ana samu cewa mafi keɓantar mutane da shi kuma wanda ya fi ƙaunarsa kuma wanda ya fi kusanci da shi sawa'un aboki ne ko ɗa ne ko kuma wanda yake ƙaunarsa sai ka ga ya ka same shi cikin halin yana yaudararka ko ha'intarka ya za ka gan kuma shi ɗin ya zai ganka in ka gane ma'ana cewa yana ha'intar ka yace fa innahu yalhaquhu min dhalika liftila'u a haya'an ajib lalle duk wanda ka same shi cikin wannan hali sai ka same shi cikin kunya ta ban mamaki ai ko yanzu kamar alal misali mutum ya ajiye ɗansa ma'ana akan dukiyarsa ya zo ya samu ɗan yana ha'intarsa kuma ya gane cewa ɗan na ha'intarsa ko ya same shi a cikin halin yana ha'intarsa ya dan zai kasance in ya kalli uban nasa kaga akwai kunya ko babban abin da ya fi haka ma'ana mutum ya samu matar shi ta ha'ince shi ya kace ganin in ya same ta cikin wannan hali aga akwai kunya ku yace to shine kwatankwacin yadda za ka kwatanta yadda bawa yake ma'ana jin kunyar ya saba ma Allah yace to wannan fa innahu yalhaqu min zalika haya'an ajib hatta ka annahu huwa jani shi kanshi wanda aka ma wannan ha'incin kunya za ta hau kansa har ya ɗauka cewa shine mai laifin ma wa haza gayatul karam wa wasu suka ce inna sababal haya'i inna sababa hadal haya dalilin da yake haifar da wannan kunya annahu yumathilu atihi, ka annahu ya'ti Allah azza wa kaman yana saba ma Allah ne in ya kalli halinsa fa yastahi minhu fi tilka al sai ya dinga jin kunyarsa a wannan yanayi wali haba ma da yace shi sa shuri al-istighfaru aqiba al-a'mal as-salih shi sa aka shar'anta cewa duk wanda yake kyakkyawan aiki to ya nemi gafarar Allah ko da kyakkyawan aiki ne kai yace ka nemi gafarar Allah kuma wannan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama isar da sakonsa ma'ana Allah ya gama cika addininsa sai Allah ya saukar masa daga ƙarshen abin da ya saukar masa suratun nan a ƙarshe Allah yake ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir saboda ya cika sakonsa Allah yake to ka dinga tasbihi kana yawan gafara ga Allah neman gafara Allah saboda me saboda ya cika wannan aiki haka nan Allah madaukakin sarki yayi kira ga bayinsa waɗanda suke kare aikin hajji Allah ya ce kuma ah, afibu min haitu afaba nasu wastaghfirullah wastaghfirullah cewa ku biyo ta inda mutane suke biyowa sannan ku nemi gafara Allah ashe yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana idar da sallah abin da yake fara faɗa menene astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda haka mala ce an shar'anta yin istighfari bayan kare kowane aiki kyakkyawa wal da neman kusanci da Allah allati taqarrabu biha al-abdu ila Allah azza wa jalla wakila wasu suka ce innahu yumathilu nafsahu ka'inan fa yalhaquhu al-haya duk wanda ya aikata wani abu na laifi ma'ana yana ɗaukan kansa cewa shi ya ha'inci Allah da haka sai kunya ta same shi kama idza sha rajulan madruban wa huwa sadiƙun lahu أو من قد أخبر على المنبر عن الكلام من قد أخبر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل أيضا zai zo ya samu ana dukan wani abokinsa a gabansa kaga zai ji nauyi hakanan ko kuma mutumin da ma'ana aka hana shahawa hawa mumbari ko kuma aka ma'ana cutar da shi a kan mumbai alhalin ga ɗan uwansa ai ko abokinsa zai ji kunya haka wanda ya ce wa haza ka wannan yana aukuwa walakin haya'a manitsala ala mahbubihi wa huwa ya yakunuhu laysa min ya ce amma jin kunyar wanda ya samu abokin ƙaunarsa ma'ana alhalin yana ha'intarsa ya sha bamban da wannan fa innahu law ittala ala ghayrihi mimman huwa farigul bali minhum lam yalhaqhu hadha al-haya'u wala qaribun minhu domin inda wani ne daban ya same shi a wannan hali ba zai ji wannan kunyar ba fa yanzilu al-wahma fi'luhu bi manzilati fi'luhu huwa ma in ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما فإن عند حصولهما يحيج خلق الحياء منه تكرما fa’inda takdiliya yambaitu zalikan haya hada fi haƙƙin shahid ma ya ce wa amma haya urabbi ta’ala min abdi amma dai Allah maɗaukacin sarki da yake jin kunyar bawansa ya ce ba za ka nau’un akar wannan wani wani nau’i ne daban wani launi ne daban na kunya da ya sha banban da jin kunyar su bayin Allah ga Allah kenan Allah maɗaukacin sarki Eh, yana jin kunyar bayinsa amma ba kowane bawa ba kuma ba kowane yanayi ba kuma kunya da ta dace da Allah madaukakin sarki kamar misali inna Allah yastahi min al-abdi idza rafa yadayhi an yaruddahuma sufran mana Allah yana jin kunyar bawan da zai daga hannunsa ya roke shi sannan Allah ya mayar da shi ba tare da ya bashi komai ba Allah ya ce yana jin kunyar wannan bawan to kaga wannan ba kunya bace da za a kwatanta ta da yanda kake jin kunyar wani ko yanda kake jin kunyar Allah in ka masa laifi domin siffar Allah daban ta bayinsa daban kada yace wannan abu ne da hankali baya riskarsa wala tukayyifuhu al-uqul ma'ana baka iya kwatanta shi fa innahu haya'u karamin wa birrin wa judin wa jalal domin kunya ce ta girmamawa ta kyautatawa sannan ta kyauta da kuma ɗaukakawa ma'ana in Allah ya ji kunyar bawan da ya daga hannunsa ya roƙe shi akan ya mayar da shi kaga me ma ake nufi da kunyar Allah ma'ana Allah yana jin yana so ya girmama wannan bawan ala fa innahu tabaraka wa ta'ala domin kuwa shi al tarki mai tarin albarka iyun mai yawan kunya ne karimun mai girmamawa ne yastahi min al yana jin kunyar bawansa idan rafa ilayhi yadayhi in ya daga hannuwansa an masu furan ya mayar da su babu komai Allah yana jin kunyar wannan bawa wa kuma Allah madaukakin sarki yana jin kunyar an yu'azziba za shaybatin shabat fil islam Allah ya azabtar da bawa wanda yake mai furfura da ya samu furfurar shi a cikin addinin musulunci mana har yaje ya aikata abin da zai aikata Allah ya saba ya saba mana ya ya mishi azaba Allah yake ina jin kunyar wannan bawa. wa kana yahya ibn ya yaqul dai daga cikin magabata yana cewa subhana man yuznibu abduhu wa aihuwa, sarki ya tabbata ga wanda bawan shi ne yake laifi amma shi yake jin kunyar wanda ya laifin wa fi atharin man istahya min Allah istahya Allah min ya zo cikin wani asar cewa duk wanda ya ji kunyar Allah Allah zai ji kunyar sa wa qad qasama al haya qasima al haya ala ashrati awjuhin ma'ana mala yace an kasa kunya gida gida daban-daban daban-daban har kashi goma kaga sai mutun ya ji shi a wani bangare ya fada na kunya na farko yace akwai haya'u jinayati akwai kunya ta aikata laifi ya aikata laifi yanzu yana jin kunyar Allah kaga wannan kunya ce yace akwai haya'u taktir akwai kunya ta ganganci da sakaci abin da ya kamata yayi Allah ya ce yayi sai bai yi ba yana jin kunyar Allah akwai haya'u ijlal kunya ta ganin girman Allah da girmama Allah akwai haya'u karam kunya ta girmamawa ce ita ma akwai haya'u hashma akwai kunya wacce take ta kamewa ma'ana daga miyagun abubuwa ko ɗabi'u akwai haya'u istisgarun linnafsi wa ihtiqarun laha akwai kunya ta ma'ana zuciya ta kaskanta ma'ana ta wulakanta akwai haya'u mahabbatin kunya ta kauna kauna haifar da tana haifar da wani kunya aiko kamar yanzu misali kunya ta auna da girmamawa shine kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke jin kunyarsa suka ce ba sa iya hada ido da shi su kura mishi ido saboda kunya wace irin kunya ce wannan ta girmamawa ce shi yasa a cikin sahabban sa gaba ɗaya suke cewa ba sa iya siffanta shi ɗari bisa ɗari saboda duk yanda suka hada ido da shi sai su sun fiyar da idan su ba sa iya cika ido da shi wannan kunya ce ta mene ta girmamawa ai ko kai ma yanzu akwai mutumin da baka iya kura mishi ido yanzu ka je gidan sirikin ka ka iya hada mishi ido kana kallon sa haka kaga wannan wata irin kunya ce kunya ce ta girmamawa Mana ka kura ma sirikin ka ido ka hada ido da shi waje ma kila ba ka iya zama da shi ba kuma ba wai shari'a ta hana bane amma dai wannan wani yanayi ne da bawa zai shiga wannan wani nau'i ne na girmamawa in gane ko wannan kunya ce ya ce akwai haya'u mahabbatin ita ce wannan akwai haya'u ubudiyya akwai kunya ta bauta a cikin bauta ake jin kunya akwai haya'u sharafin wa izzatin kunya ta wato ɗaukaka da isa da buwaya wa haya'ul mustahayimin min nafsi akwai kunyar da shi kanshi mai jin kunya ne yake jin kunyar kansa to amma malam zai kawo duka misalan waɗannan farko ya ce fa amma yaƙun jinaya amma kunya ta laifi sai ba mu misalin abin da muka faɗa a baya ya ce fa a haya'u adama alaihi salam lamma farra hariban fil janna ita ce kunyar annaba adamu alaihi salam lokacin da ya aikata wannan laifin ai annaba adam alaihi salam yana aikata laifin da yana da wata sutura a jikinsa ba bayyana mana wace irin sutura ba ce amma su malaman tafsiri sun ce suturar da ke jikin annabi adam haske ne ba ka ganin jikinsa mana Allah ya lullube shi da haske irin abin da Allah ya so ya lullube shi da shi don haka yana cin wannan bishiyar sai wannan hasken ya tashi daga gare shi sai kuma cikin tsaraici da haka sai ya fita a cikin aljanna yana gudu yana kuya yana tsinkan ganyen aljanna yana fitarta jikinsa ko zai samu waccan sutura ta farko da Allah ya masa sai Allah ya ce a firaran minni ya adam yanzu kai annabi adamu ni na halice gaba akwai yadda za ka gudu daga gare ni sai ya ce la ya rabbi ya ce a'a ya Allah ban haya minka ina jin kunya ne daga gare ka ba gudu nake yi kunya ce ma'ana kunya ce ta abin da ya aikata da to kuma Allah ya yaje masa Allah ya ce fatalaka adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi Allah sai ya jefa ma annabi adamu wasu kalmomi da ya furta su kuma sai Allah ya karbansa kalmomin su ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da shi da matarsa ta faɗi wannan kalma shi za ko fi ne mutum ya aikata to ya a irin waɗannan addu'o'i na bayan Allah na ƙwarai suka ce rabbana ya Allah kai ne mahalicin mu zalamna anfusa mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana idan kuwa baka mana gafara ba ya Allah ka lullube mu da rahamarka ba wa in lam taghfir lana wa tarhamna kuma ka ji kan mu ba lanakunanna minal khasirin za mu auka cikin masu asara wanda suka yi asarar rayuwarsu gaba daya domin duk wanda Allah bai yafe mishi ba duk wanda Allah bai karbi tuban shi ba duk wanda Allah bai lullube shi da rahamar shi ba to wannan duk asara da ake ya kai cikin ta to suka yi wannan addu'a suna addu'ar kuwa sai Allah ya amsa musu ko shine fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim sai Allah ya karbi tuban Allah ya yafe musu amma Allah ya ce za su sauko duniya wancan gidan sun gama zamansa sai dai kuma koma a tafi za su koma cikinsa kala wa haya'u taksir kunya ta wato asalin Allah ya ce ka yi wani abu sai kai baka yi abun yanda ya kamata ba kala ya ce ka il mala'ika kamar yadda mala'iku suke jin kunyar Allah allabina yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun Allah ya tuffanta mala'iku da cewa yusabbihun suna yin tasbihi al-laila wan-nahar dare da rana ba sa yanke tasbihi ga Allah ba kamar mu mutane ba an kaga mutum yayi tasbihi ya shiga sallah ko shine halin mafi yawanci daga mutane wani kuma kila bayan sallah ya danyi wasu tasbihai amma su fa ba wani sa'a ko wani lokaci da za ka ce gashi sun yanke da tasbihi Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun ba dare ba rana suke tsarkake Allah ba sa kosa ba sa gajiyawa fa idza kana yawmul in Allah ya tashe su ranar tashin alkiyama suka tsaya a gabansa duk da wannan aikin da suke yi na ba ƙaƙƙautawa, za su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah ma ka haƙa ibadatika ba mu bauta ma ba yadda ya cancanci mu bauta ba duk da wannan abin da suka yi kaga wannan kunya suke ji ta Allah suna ganin kaman bautar da suka ma Allah ba ta kai ba suna ganin ya cancanci su bauta ma Allah fiye da haka shi ya sa kamar mudin da aka ce bayan duk wani aiki na alkhairi mai istighfari saboda me ba mu cika aikin ba yanzu ka gaya min mutum nawa ne a masallaci za a shiga sallah har a idan da ita bai yi tunanin wani abu na duniya ba wannan illa man la sai wanda Allah ya shiga sa amma a shiga sallah daga farkon ta har ƙarshe a ce mutum bai yi tunanin wani abu na duniya ba ce tunda aka shiga sallar zuciyar shi tana ga Allah ne wannan da wahala musamman irin wannan zamani namu ko da abubuwan ma'ana sha'awa sukan mamaye zukatan bayi to kaga lallai a shi ya cancanci muna idan da sallah din nan mu ne mu gafara Allah akan wannan karanci da muka nuna domin ya kyautu ne idan muka shiga sallah mu ajiye komai mu bar tunanin komai na duniya mu koma ga Allah amma zai zama ba ma yi duk da yake wasu zaka samu mataki-mataki ne wani kila ya cika wani ya kai rabi wani ya kai kashi ɗaya cikin uku wani ya samu kashi ɗaya cikin goma wani kuma Allah ya tsare mu har gaba ɗaya sallama bai da komai a cikinta haka wannan Allah ya tsare mu daga irin wannan wani za a shiga sallah har a gama bai san me ake yi ba bai san me ake a cikin sallar ba yace wa haya'ul ijlal kunya ta girmamawa kuwa hiya haya'ul ma'rifa ita ce kunya ta sanin Allah madaukakin sarki wa ala asabi ma'rifatil abdi bi rabbi yakunu haya'uhu min gurgudan yanda bawa ya san Allah gurgudan kunyar Allah da zai ala wa haya'u al-karam kunya ta karamci kuwa shine haya'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min al-qaumi alladhina da'ahum ila walimati zainab wa tawwalu julusa indahu faƙama wasu aya an ya kula lahum yin sarifu ita ce kunyar manzana sallallahu alaihi wa sallama da ya ji na mutanen da ya gayyace su walima a gidansa manzana sallallahu alaihi wa sallama ya auri zainab bintu jahash sai ya gayyaci mutane aka shirya abinci da aka ci abincin nan me ya kamata a yi a tashi a tafi mutane sai suka buɗe hira a gidan manzana sallallahu alaihi wa sallama ka kwatanta kai ne aka kawo ma amarya a gidanka ka kira cin abinci bayan an gama cin abinci karfe 8 karfe 9 ma'ana kana na gidanka ba ɗakin ka ga amaryarka tana jiranka sai wasu kai karfe 12 suna yi daga za ka yi da su za ka kore su ne eh <laughs> to irin wannan ne ya faru manzala sallallahu alaihi wasallam ya gayyace su cin abinci da suka ci abincin gaba ɗaya sai suka zauna an gama ci abincin sai suka buɗe hira manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya fita ya dawo ya fita ya dawo bai iya ce musu ku tashi ku fita ba mana yana ganin girman su yana ganin su ma za su fahimci abin da ya fahimta ne in gane ko sai da ya tashi kuma yana jin kunyar ya tashi ya ce musu in sarifu ku tashi ku tafi sai da Allah maɗaukakin sarki ne ya mayar musu da martani Allah ya kwaɗe su ya ce ya ayyu hallabi na amon la ta da kulu buyutan biyu. illa an yi zana lakum ila ta'amin gaira na biri na inahu fa'iza fahimtun fantashiru wala mustanifi na lihadi Allah ya ce inna zalikum yin haka ɗin kana yi nabiya yana cutar da annabin Allah Fayasta a yi minkum shi annabin Allah yana jin kunya ku Allah ya ce wallahu la yasta'i min alhaq Allah bai jin kunya da faɗi gaskiya daga kaga sai Allah ne mahalicinsa ma'ana ya kwafi wannan bayan ya hana su ya kar su ƙara da karka je ka zauna gidan mutum har ka kure shi wani kilan yana zaune din har zai tashi ya fita ya dawo ya cire ya sa rigar baccin shi ya zo dai dai yana nuna ma cewa dai ya kamata ka sarara masa ya kamata ka shi iska ko wani har ya zo ya kashe fitila ya koma duk abin da yake nuna ma dai ya kamata ka bashi sarari ko to wannan kunya ce ta kana ganin girmansa ma'ana kana jin nauyin ka ce masa ya tafi kaman ka kore shi to masala sallallahu alaihi wasallam yana da kunya kamar yadda ya gabata farkon wannan babu shi yasa sahabbai suke ce in baya son abu daga fuskar shi suke gane amma bai ce musu ku tashi saboda yana jin kunyarsu yana ganin girmansu ya ce wa haya'ul hashma akwai kunya kuma ta kamewa ma'ana mutum ya ji nauyin wani abu ya zama mutum ne mai tsare kansa daga abubuwa waɗanda za su saukar da shi ƙasa wannan kuma ya faru kamar yadda mutum zai ji kunyar surukinsa yanzu misali a ce mutum ne ya yi aure misali da ya yi aure sabon aure ne matar shi sabuwa da aka ɗaura musu aure ai bayan ɗaurin aure zai je bai da surkansa ko to shi kenan bayan nan da aka je aka kwana biyu sai misali ta samu juna biyu shi kenan zai iya zuwa gaya matalikin shi an samu a <laughs> kaci karuwa ne ai ko aiwa aka yi ba iya gaya masa ko amma wannan ba wai laifi ba ne amma dai yana jin akwai wani nauyi a kansa mana akwai wani tsani tsakanin shi da sulkin nan haka ne ko to wannan ya faru da aliyu dan abi talib domin shi sulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya auri fatima yassa to aliyu dan abi talib akwai tambayar da yake so ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tambayar ya ji ta da nauyi saboda wannan surkuntuwar da take tsakanin shi da annabin Allah sai wani ya tura ya ce je kaman tambaya kaza je kaman tambaya kaza mana yake cewa kuntu rajulan mazza'an yace shi mutum ne wanda mazi yana yawan fitar masa mazi wani abu ne da yake fita daga gaban namiji saboda sha'awa wannan yana warware alwala gane ko shi ba yana sa a yi wanka bane yana da tantsi haka sha'awa take ta da shi ko tunani ko wani abu to aliyu dan abi talib rabi yace shi yana da yawan wannan abu yana yawan fita a cikin sa amma lokacin bai san me hukunci ba sai yace sai na ce wani daga cikin abai shine miqdad na ce je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me hukunci wanda yake samun haka yace abin da yasa na tura shi kuwa saboda matsayin shi a waje dan ina auren yarsa ya za a je ta muyi mishi wannan tambaya ya ce ina jin nauyinsa don haka sai na tura wani to wannan shi ake kira hashma ma'ana abin da mutum zai yi ma'ana don ya rike girmansa ba wai ne ba ne in ya tambayar amma kuma gara wani ya tambaya kan a ce shi ya yi tambaya din shi haka yake gani an gane ko ma'ana haka ya fi masa ya fi masa cika ya ce saboda matsayin yarsa a wajen shi ya ce wa haya'ul istihkar wastisgarun nafsi shine kunya ta wato kaskantar da kai ma'ana da wulakantar da kai shine kamar yadda bawa zai ji kunyar Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake roƙon Allah buƙatunsa. akwai bawan da za ka samu yana da buƙata a wajen Allah maɗaukakin sarki amma kuma yana jin kunyar da Allah wannan bukatar saboda yana ganin shi bai cancanci Allah ya biya masa wannan bukatar ba in ya kwatanta kusanci shi da Allah sai ga a irin yanayin yanda yake bai kai ya nemi wannan bukatar ba a wajen Allah kan an zo sallah kila ba cika sallah yake yi ba in an zo ayyuka na alkhairi sai zama yana can baya kuma a haka yana jin yana ce roƙi Allah ya kai yana jin kunya da roƙi Allah kaza saboda a cikin bayan Allah shi yana can baya in gane ko don haka yana kaman kankantar da kanshi ne ya zo cikin wani wato asar abin ya sa muke cewa asar ba ma kiran shi hadisi ba da abin ka ce hadisi ne za ka danganta shi ga annabin Allah amma aka ce asar abinda aka samo shi da haka ba ka da tabbacin ingancin wannan abu to an ka bar shi asar shi kenan ka kubuta amma an ka ce hadisi ne mana ka danganta manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace an samu daga wani asar na banu Isra'ila cewa inna Musa alaihi salam yace annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi yace ya rabbi ya Allah innahu la ta'ribu lil hajatu min ad-dunya wallahi ya Allah bukata ta duniya takan bujiro min fa astahi an as'alaka ya rabb sai na ji kunyar tambayanka Allah madaukakin sarki faƙalar ta'ala sai allah matsaukakin sarki ya ce masa sanni ka roƙe ni ka ya kai musa hatta milha a jinatika har gishirin da za ka barbada a abincin ka roƙe ni zan baka wa alafa shatika har abinci dusar da za ka bai wa cinkiyarka ka roƙe ni ai zan baka kenan shi annabi Musa wannan kuma ba komai bane illa ma'ana yanda suke ma'ana kaskantar da kansu ga Allah ne amma annabi Musa wanda zai iya roƙon Allah ne kama irin wannan kunyar inda za ka fi fitowa fili shine ranar tashin alkiyama da al'umma za su taru su samu wannan annabawan su ce ku je ku roƙi Allah me yake hana su zuwa roƙon Allah ceto wannan annabawan da za a je wajen su annabi Adam annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu annabi Ibrahim dukkan za a je wajen a ce ku je ku roƙi Allah me suke cewa cewa suke ba za su iya ba su cewa suke suna jin kunyar Allah madaukakin sarki suna ganin ba kai su roƙi Allah wannan buƙatar ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shine shugaban annaba so suna gaba da shi a zamani da kuma shekaru da kuma sako ma da aka aiko su amma shine shugaban su ana zuwa aka same shi yace ana laha ana laha yace ni ke da ita ni ke da ita saboda shi a matsayin sanin shi da Allah madaukakin sarki ya san cewa Allah madaukakin sarki ana tambayan sa fiye da haka da haka sai ya jagoranci al'umma ya je roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa a yana roƙon Allah ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da abin da Allah maɗaukakin sarki kadai zai sanar da shi sai a ce ya Muhammad irfa ra'asaka san tu'fa washfa tushaffa Allah ya lullube mu da cetonsa tashi ya kai Muhammad daga kanka yau ba ranar ibada bane ba ranar bauta bane ba ranar aiki bane ranar sakamako ne ka tambaya za a baka kuma ka nemi ceto za a baka ceton sai ya zo ya yi ceto kuma yana farawa ne da al'ummarsa ya ce ya rabbi ummati ka fara da al'ummarsa haka nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ummatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar al'ummarsa kala sai malam ce wa kad yakunu li hadha an-naw'i sababan wannan kunyar tana iya samun dalilai kaman guda biyu na farko istihkaru sa'ili nafsahu na farko shi mai tambayar yana ganin shi bai kai ya tambaya ba wa ti'zamu dhunubihi wa khata'ahu da kuma ganin girman zunubansa da kurakuransa wannan kaman shine a cikin haƙƙin annabi adam dan shi yana ganin cewa ya ma Allah wani laifi dan haka yana jin kunya da fuskanci Allah har fa a wannan lokacin annabi adam yana tunanin wannan abin da ya aikata tun farkon rayuwa haka nan annabi nuhu yana ganin addu'ar da ayyai Allah ya halakar da bai yana ganin bai kyautu kuma ya je tsaya gaban Allah ya roƙe shi wani abu to haka nan annabi wato Ibrahim alaihi salam ce shi ya faɗi wasu zantuttuka guda uku duk da yake zantuttuka ne da ya faɗe su wajen tabbatar da gaskiya amma yana ganin faɗan su ɗin bai dace a yadda ya faɗa ba dai ya ce ya yi ƙarya su uku kuma dukansu abubuwa ne da ya faɗa wajen tabbatar da gaskiya to mu zo na kai ƙarya kuma zo na muke roƙon Allah biya mana bukata ke ba ma jin kunya ki na wannan na biyu ya ce dalili shine isti'zamu mas'ulahu ganin girman wanda zai roƙa din sai ya ji kunya wa amma haya'ul mahabba amma kunya wacce take wato ta auna fa huwa haya'ul muhibbi min mahbubihi shine mutun ya yaji kunyar wanda yake kaunarsa hatta innahu idha khatara ala qalbihi fi ghaibatihi haja al haya'u min qalbi kai ko tuna shi a zuciyarsa zai ji kunya ta lullube shi wa ahassa bihi fi wajhi sai ya dinga ganin kaman gashi wala yadri ma sababu ba san menene dalilin sa ba وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة haka nan kuma wanda yake kauna in ya sadu da mai kaunarsa zai ji irin wannan kunya har ya ji zuciyar shi ta cika wa minhu qawluhum kaman yanda wani zai ce jamalur ra'iun wannan akwai kyau na tsoratarwa shine kaman za a ce akwai kyau na fitar hankali in ayyau za suka ce kyau na fitar hankali ma'ana kyau hanya kai na sa tsoro shi ne ma'anar fitar hankalin ko amma zuba aka suka dauke shi amma ma abin nufi gina. mana in ya ga wani wanda yake so ya ɓaisha ya ce kai wani akwai kyau na fitar hankali ko wance ko <laughs> to yana jin wannan abin a zuciyarsa mana ya ce to menene dalilin wannan wa sababu hadal haya wa rau'atu mimma la ya'rifuhu aktharun nas ya abin abinda mutane da yawa ba sani ba ne. wala ba anna lil mahabbati sultanan qahiran lil ghaibi mala yace wallahi ba makawa kauna tana da wani irin tasiri da take mazuciya a azamu min sultani man yakharu badan fiye da abin da yake tasiri a jiki fa aina man yakharu qalbaka wa ruhaka ila man yakharu badanaka ولذلك تعجبت min والجبابرة من lil للخلق shi yasa wato sarakuna da masu mulki suke wato jin mamakin ma'ana yanda suke tirsasa mutane wa qaharul mahbubi lahum amma kuma wanda yake son su ya tirsasa su yanzu sarki duk inda ya kai da sarautarsa baya so a kama masa ko sai zara ido ya zauna baya magana ma wani sarkin sai dai a dinga bada sai dai dan daga abin nan kasan abin nan dinsa sai dan yi magana da rada haka wai kar a ji maganar sarki to an ji maganar shi zai sa raina shi amma ya je gida ya shiga gida wajen uwar gidansa dole ya yi duwa na ron saboda yana santa ko dole ya yi wannan rawanin gaba daya bayan da zai zo kuma ya zo wajen matarsa kuma ya dinga wannan sai ya nemo bafadi da zai dinga gaya mata ga abin da yake so kaga ba zai yi wannan ba shine yace wato ana mamakin sarakuna gashi suna iya tankwasa mutane takura su amma wanda suke kauna kuma yana tankwasa su yana wato abin nan din su, kuma su kaskantar da kansu gare su idza faja al-mahbubu muhibbahu wa ra'ahu bagtatan da haka duk wanda yake son wani in ya ganshi ba a shirye ba ma'ana ya fito mishi irin wato a fake ba tare da ya shirya ba in ya ganshi to a hassan kalbu bi hujumi sultani alai sai zuciyar ka ga ta ta rikice fa atarahu raw'atun wa khawf to wannan zai kawo masa tsoro yace wa sa'alna yawman wata rana inji shi ibn al-qayyim yace mun tambayi shaykhul islam ibn taymiya malamin sa kenan qaddasa Allah ruhahu an hadhihi al-mas'ala mun tambaye shi akan wannan yace fa zakartu ana hadha al-jawab sai na ambata mushi wannan amsar da na ambata ya ce fatabasta matsayi ya yi murmushi wa lam ya kulshe an bai ce komai ba ya ce wa ammal haya'un ladi ya Tarihi minhu wa in kana qadiran alaihi ka matihi wa zaujati ya ce amma kunyar da take bujiro masa shine kaman kunyar matarsa da baiwarsa ya ce dalilinsa wallahu a'lam Allah shine mafi sani anna hadha sultan lamma zada khawfuhu anil qalbi baqiyat haibatuhu wa ihtishamuhu tunda yanzu tsoronsa ya kau mana yanzu inda sarki zai shiga gidansa duk da yake shi sarki ne ana tsoronsa da waye to amma wannan girman da ake gani nashi yana wannan girman nashi yana nan fatawalla da min alhaya wannan girman shine zai iya haifar masa da kunya kawai a gidansa amma ba na fa wa amma susul zalika lahu fi ghaibati almahbub fa zahir لاستيلائه على قلبه فوهمه يغالطه عليه ويستقبله حتى كأنه معه wani kuma ko da baya ganin mai san shi wanda yake so din ma'ana san nashi yana ma mai zuciyarsa sai dinga ganin kaman gashi nan wa amma haya'ul ubudiyya amma kunya ta bautar Allah ko kuma ta bauta fa huwa haya'un mumtajizun min mahabbatin wa ita ce duk kunyar da ta cuɗanya tsakanin tsoro da ƙauna. akwai kaunar wanda kake so din kuma kana tsoronsa kana kaunar Allah kuma kana tsoronsa wannan kauna ce ma'ana yana haifar da kunya ta bauta ma Allah wa mushahadatu adami salahi ubudiyyatihi li ma'budi da haka kana ganin ba wanda ya cancanci ya bauta ma sai shi wannan kunya ce domin kana jin kunyar gashi kana tsoronsa kuma kana kaunarsa don haka wannan kunya yana haifar da kunyar ka bauta ma waninsa saboda wannan tsoron wa amma qadruhu a'la wa ajallu minha fa ubudiyatuhu lahu tujibu istihya'ahu minhu la mahala da haka wannan bauta din tana haifar ma da bawa kunyar mahaliccinsa wa amma haya'u sharafi wal izza amma kunya ta isa da daukaka fa haya'un nafsil azimatil kadira shine kunya wato ta wata rai wacce take mai girma babba idza sadara minha ma huwa duna qadruha min badlin aw ata'in wa ihsanin idan wani abu ya bujiro wanda ta fi karfin wannan abu kaman kyautatawa kaman bayarwa ko kyauta ko ciyarwa fa innahu yastahi ma'a badlihi haya sharafi nafsin wa izzatin domin yana jin kunyar duk da ya bayar din amma wata kunya tana tattare da shi wanda take da dalilai guda biyu ma ne yace na farko shine wannan na biyu istihya'uhu min al yana jin kunyar mai karban wannan abin a hannunsa hatta ka annahu huwa al-akhidu ta sai ga shi yake karba din hatta inna ba da ahalin karam wasu masu girmama mutane din la tuwa'i la tutawibuhu nafsuhu bi muwajahati liman yutihi haya'an min wani yana so ya ba wani abu amma yana jin kunyar wanda zai ba abu da haka sai dai tura ya ce ku ba wa na kaza kar ku ga wannan sura ba ta fito fili ba yanzu misali mutum ne yana da yaron kasuwar shi sun dade da shi yaron yana mishi hidima sai Allah ya ɗaukaki wannan yaron shi kuma sai ya samu kare dukiya misali kasuwancin ya lalace kuna ganin wannan yaron idan zai ma wannan mai gidan nasa kyauta zai ɗauka ba shi kai tsaye ko ba zai iya bashi kai tsaye ba eh aga sai zai fito wata hanya ila sai ya tura gidan shi a je a yi wani alkhairi baya so a san cewa shi ne saboda ne yana ganin in ya masa akwai wannan girman aiki sai ga kaman yanzu shi ya raina kyautata wanda wancan ya masa kenan sai ga kaman yanzu shi ne ya ji neman abu a wajen shi ya san alhali ya san bai da shi sai zama kaman ya watsa mishi kaza a fuskar da haka sai ya koma ta wata hanya in gane ko sai ya masa wannan kyautatawa kuma wannan yana faruwa da yawa to yace wannan ita ma kunya ce wannan yake haifar da ita malai yace wa hadha yadkhulu fi haya'i talawumi li'annahu yastahi min khajalati al wannan yana shiga wato kunya ta zargi domin yana jin kunyar wanda zai ba yana jin kunyar wanda zai ba yanzu kamar alal misali kamar yanzu wani gwamna ne da shi da wani ciyaman na local government shikenan sai aka samu juyewa rai shi. sai ciyama din ne je tsare kujera misali ta sanatu gwamnan kuma aka yi zaɓe ya zama bai ci ba ya koma ƙasa kuma da shi ne mai gidansa ya tsaya masa ya samu ciyama bayan Allah mana kuna ganin zai ya ɗauko na biya ba kai tsaye zai wahala kawai zai ka mai gidansa ne a to me zan ba shi sai ce gara na yi wani abu ko ya ce ai yayi abu kaza ko kuma ba fadan sarki ya samu wani abu ya kawo ma sarki kyauta abu musamman sarakuna ya fi nauyi sosai ana ba sarki kyauta ce ai kai talaka ne ba za ka iya ba sarki kyauta ba amma ana fa hidima a gidan sarki kuma wannan hidimar kyauta ce da haka ba za ka zo kai tsaye ka ba shi ba sai dai ka koma ta baya sai ka mishi wannan hidima din ko kala wa amma hayaƙun mar'i nafsihi amma kunyar mutum ya ji kunyar kansa fa huwa hayaƙun nufusu sharifatin azizatin rafi'a min ribaha li nafsiha bin nafsi wa qana'atiha bid duni shine wato zuƙata waɗanda suke maɗaukaka, ma'ana cikakku su dinga yarda da kaskanci ko kuma su yarda da ma'ana abin da bai kai ba to ma'ana zukata suna nisantan wannan abin duk abin da zai kai su zuwa da kaskanci suna jin kunyarsa to wannan shine mutum ya jin kunyar a ce yau a zuciyarsa shi ya aikata abu kaza wanda shi ya fi girman aikata wannan abu to wannan haya ne yace wa qana'atu habitun yajidu nafsahu mustahiyan min nafsi sai ji shi kanshi yin wannan abin baya jin daɗi ma'ana hankalin shi bai kwanciya to da ya ganin in yayi ya sauka ya faɗi in gane ko hatta ka anna lahu naftain zai ga kaman ma yana da zuciya biyu ne ya sa'i bi idahuma al ukhra dayar kamar tana jin kunya daya mala yace wa hadha akmalu ma yakunu min al haya wannan shine mafi cikan kunya ma'ana mutun ya ji kunyar kansa wanda wanda ya ji kunyar kansa duk wani abu wanda yake na kaskanci ne zai nisance shi qala fa innal abda idha sahaya min nafsihi domin bawa idan ya ji kunyar kansa fa huwa bi an yi min ghayrihi ajdar to ya fi cancanta ya ji kunyar wani inda ya zai ji kunyar kansa mana idan mutum zai ji kunyar cewa a ce ni iri na wani kaza bai kyautu na aikata kaza ba to ina ga wanda ya halicce ka ai bai kyautu ka aikata kuma abin da bai so ba to wannan matakai ne na kunya da malam ya kasa su har gida goma kuma dukansu abubuwa ne da zahiri yana nuna su cikin rayuwar mutane da akwai waɗannan abubuwa ne to malam zai bude babi na gaba yace faslun alhaya'u min awwali madarij ahli alkhusus ita wannan takarje din da ya kawo akan ta duka yake magana shine ma'ana mutun ya ji kunya kunya kansa ta haifar masa da ma'ana kunyar waninsa shine ma'ana ta haifar masa da kunyar mahaliccinsa sai ya ji kunyar Allah kamar yanzu misali Usman, radiyallahu anhu wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakinsa a cikin gidansa abubakar surukinsa yana auren yar abubakar ita ce aisha radiyallahu anha umar ma surukinsa ne yana auren yar umar usman kuma surukinsa ne ya auri 'ya'yansa biyu to a cikin mataki na kunya wanne ne ya fi jin kunyar wani wanda yake auren yarka ko kuma wanda ake auren yarsa da wanda ake auren yar wani da wanda wani ke auren yarsa wanne ne kunya ta bugarni eh eh wanda kake auren yarsa ya fi kunya ko dai wanda yake auren yarka to za mu zo kan wannan to manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune da wanda yake auren ƴaƴansu da Abubakar da Umar yana zaune a daki ne da Aisha radiyallahu anha ya zauna ma'ana da mayafi a jikinsa amma mayafin iyakacin shi ya rufe saman jikinsa ne bai rufe kafarsa ba ma'ana daga sa zuwa ƙasa a bude ba bayyana dalilin ba wallahu a'lam ba wanda ya bayyana dinin ko kuma wasu malamai sun bayyana Allahu a'ala yana zaune a haka da Aisha radiyallahu anha a daki sai Abubakar ya shigo mana mahaifinta manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune inda yake bai komai ba yana kallon shi yazo ya zauna suka gaisa can sai aka yi sallama sai Umar ya shigo Umar yana sallama ya shigo manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune bai ce komai ba yana yanda yake din bai canja ba bai komai ba can sai aka yi sallama ce waye ne sai aka ce Usman ne ko yana ana amsa mishi yana shiga sai manzo Allah sallallahu zauna sai ya dauki mayafin shi ya rufe ko ina a jikinsa shi yana auren 'ya'yansa ne shi kuma yana auren ƴaƴan waɗannan gane ko yanzu kaman kai ne misali wanda kake auren ƴaƴansu surukanka kenan iyayen matanka sai suka shigo gidanka suna zaune sai kuma wanda yake auren yakka ya shigo wanne ne za ka fi rashin sakewa da shi eh wanda yake auren yakka sai ka fi rashin nutsuwa yana domin kana daukan shi tamkar mai ɗanka ne kamar ɗanka yake shi kuma wancan yana ganin kaman kai tsani a wajen shi tun da wajen yadda. ko shi wancan tsanin yana da girma to shi yasa da Usman ya shigo radiyallahu anhu amma wannan shi wannan ba shi bane aka illanta din mana wannan illa ce da mu muke iya hango ta amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalli wannan ba yana gyara jikinsa bayan sun tashi sun fita duka sai Aisha radiyallahu anha ta ce nayi mamakin abin da kai naga kana zaune Abubakar ya shigo baka yi komai ba Umar ma ya shigo baka amma Usman yana shigowa sai daga ka gyara jikinka ka koma ka nutsu yake cewa ai dalilin haka ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba a mala'iku suna jin kunyar usman ya ce to don haka ya sa ni nake jin kunyarsa haka ita wannan kunya din ita ake magana a nan mana kunya da manzala sallallahu alaihi wasallam yana ganin ma'ana matsayin Usman da yake da shi bai kai matsayin Abubakar da Umar ba amma a wannan matsayin kuma shi ya taka wani tsanin da su ba su da shi domin zaben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar su bata tsama ɗaya ba mataki mataki ne wasu sun fi wasu amma kuma zaka samu wasu kuma suna da abin da wasu ba su samu ba kamar yanzu Usman radiyallahu anhu ya samu wannan shaidar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su samu ba amma kuma an an zo ana jera ɗaukaka da matsayi suna sama da shi amma a wannan babin kuma su ba su kai shi ba ya ce shin ba zan ji kunyar wanda mala'iku da kansu suke jin sa ba yana nuna cewa mala'iku na jin kunyar usman kage na nuna usman ya kai wani matsayi radiyallahu anhu na kunya kuma taya mala'iku za su ji kunyarsa sai in allah maɗaukakin sarki ya sanar da su matsayinsa da matsayin yadda ya kai na jin kunyar Allah maɗaukakin sarki ya so su ji kunyar sa to ka kaman kenan Allah maɗaukakin sarki yana jin kunyar sa tunda mala'ikun Allah suka ji kunyar sa to haka abin da yake so ya nuna mana a wannan babi duk da ya kawo wannan abubuwa na kunya din abin nufi ma'ana kunya shine mutum ya ji kunyar Allah ita ce kololuwan darajar kunya shine ya ji kunyar yau ya aikata wani abu wanda yake laifi ne na Allah maɗaukakin sarki in ya tsaya a gaban Allah ne zai ce ma Allah to wannan shine wannan babi shi yasa zai kawo a babin gaba cewa kunya tana ɗaya daga cikin matakai na keɓantattun bayan Allah in ka ga mutum yana da kunya to ka mishi shaida da imani domin imani yana tafiya da kunya kuma kunya ba ta tafiya da rashin imani don da ka gan shi mutum ba mai kunya ba to yana da ƙarancin imani tare da shi duk wanda ka gan shi kuma da imani sai ka same shi mutum ne mai cikan kunya wannan ba sa taɓa rabuwa ma'ana da imani da kunya ba sa taɓa rabuwa Haka nan kuma rashin kunya bai taɓa haɗuwa da imani ba sa haɗuwa domin rashin kunya yana haifar da saban Allah to haka ba zai taɓa haɗuwa da mai imani ba to abubuwa ne guda biyu da suke tafiya ba wani abu da zai iya zuwa ya tafi tare da su da haka duk wanda ka gan shi da kunya za ka same shi mai imani ne duk mai imani sai ka samu mai kunya ne duk wanda ka gan shi kuma ba imani sai ka samu da karancin kunya a tare da shi duk wanda ka gan shi da karancin kunya kuma ya ka samu cewa in ma muminin ne to amma yana da raunin imani a tare da shi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين akwai yan bayanai da ake samu na cewa akwai dan tashin hankali a garin Kaduna da haka kada mu mance da yan uwa a cikin addu'a kamar yanda kodi yace suke tuna da mu ana tashin hankali a Jos da haka kamar akwai dan alamun tashin hankali a garin Kaduna tun daga shekaran jiya kan an fara samun tashe-tashen hankula to yau kama abin ya dan tsananta haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo sauki Allah ya kashe wannan wutar fitina Allah madaukakin sarki ya tsare musulmai da dukiyoyinsu Allah madaukakin sarki kuma ya kawo musu sauki daga gare shi Allah ya zaunar da su lafiya kuma Allah ya ƙara mana zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi